na farko dai sai a duba domin saboda wato shugabancin senate ba kawai 'yan majalisa ke zaɓe ba kamar yadda suka ga dama akwai jagoranci na tsarin mulkin najeriya ya za a yi a zaɓa kuma wace hanya za a bi a hidda shi wannan mutum wanda aka zaɓa in an ga daidai ba in aka ga ga hanyar da constitution ya yadda to nan ya kamata a yi. To idan har aka yi amfani da wata hanyar da ba wannan fa? Ina iya tunawa abin da ya kawo rikici na jihar yamma ta da shi ne tsoma baki da gwamnatin ta fawa balewa ta yi a cikin gwamnatin jihar yamma ta wannan lokaci. ya kasance ana so a yi amfani da ƙarfi to aka zo abubuwa suka yi ta tafiya kai har ya kai wato an kama ana ta kashe mutane ana ta ƙona gidaje aka kawo dokar ta ɓaci wannan shi ne ya ƙara kawo juyin mulki na ran sha biyar ga watan january 1966 so ya kamata wato mu yi amfani da tarihi domin yema mu jagora. a shi abubakar bukula saraki an zaɓe shi ne ƙarƙashin inuwar jam'iyyar apc amma a yau ya canza sheka zuwa wata jam'iyya kana ganin cewa ta wace hanyar ita ya kamata jam'iyyar apc ta tabi domin ta karɓe wannan mukami daga hannunsa ai ka ga mataimakin shi ai ɗan dan pdp ne amma aka zaɓe shi da ɗin shi so su dai ke zaɓe in suka zaɓa su kuma za su bi kamar yadda tsarin mulki ya ce a hidda wannan mutum. Ma'ana idan ka ce kamar yadda tsarin mulki ya ce idan ɓangaren APC ya buƙaci sanatoci daga ɓangarenta su gabatar da wannan buƙatar sun yi daidai? Sun yi daidai amma dukan sanatoci na kowace jam'iyya ne za su yi zaɓe ba sai na APC ba. To idan har suna da rinjayen da za su iya canza shugabancin majalisar a ganin ka ba matsala? waye ƙarfin doka in dai an bi doka ni dai abin da nake so don saboda zaman mu a bi doka amma kada waɗansu don wani rata da Allah ya ara masa yanzu wato kansu ya girma su zaton cewa duk abin da suka ga dama za su yi. To a yau majalisar tana hutu kuma ana ganin cewa wannan tazarar da aka sama ba a cikin majalisa kamar ta tsawaita shi Bukola Saraki ya ci gaba da rike wannan matsayi a hannunsa. Ana ci gaba da kira a gare shi ya gaggauta dawowa majalisa a ci da aiki watakila a wannan lokacin ne ake fatan duba yiwuwar tsige shi. Shin in ma shi president na sanat bai yarda da kiran da ake mashi ba, shi menene constitution ya ce a bi domin saboda a kira wannan taro? Akwai shi. Shin abun tambaya a nan me tasirin ci gaba da rike wannan mukamin a hannun 'yan adawa shugaban sanat dan adawa sa dan adawa. Tasirin shi ai shi essence na uh, wato separation of powers. To Alhaji mamman Abubakar Dan Musa muna godiya sosai fa. To na gode.